أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan yammaci na Laraba goma sha takwas ga watan jima'a da tsani hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekaru 1444 wanda hakan ya yi daidai da goma sha ɗaya ga watan ɗaya shekara ta 2023 miladiya a ci gaba da darasinmu na tafsiri kamar yadda aka saba wannan mako na laraba har yanzu dai muna nan a cikin suratun ra'ad inda muka cike tafsirin aya ta goma sha uku a cikin wannan sura mai albarka A yau za mu tashi aya ta goma sha hudu daidai insha Allah in Allah ta'ala lahu da'watul haqq alladhina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in illa kabasit kaffayhi ila al-ma'i liyablugha fahu wama huwa bi balighi du'a al-kafirin illa fi dalal ubangiji ta'ala ke cewa kira na gaskiya shi yake da ita shi Allah madaukakin sarki to ita ce kalmar shahada lallai waɗannan da ake kira kuma bayan Allah ba su iya amsa ba masu kiran nasu da komi gane ko idan har wani Allah za a kira shi ya biya wa ɗan adam bukata ba Allah ba to ki kwatanta ga misalin da Allah ya baki ce illa ka basu tikaffihi ilal ma' lokacin kamar mutum ne mai miƙa tafin hannunsa zuwa ga ruwa an fahimta ruwa na cikin ma'ajiya a freezer ko kuma a cikin fridge ya cikin ajiye shi ko a cikin randa ko a ina ne sai ki miƙa hannunki sai ki ce ruwa zo ka shiga baki na ya buluga fa ruwa zai zo ya shiga baki ki Allah ce wa ma hu bi balighi zai taba zuwa ya shiga baki ki ba haka duk wanda ake kira kuma bayan Allah ya ce ba zai taɓa yi miki bukata ba ba a mutum ne ko aljani ne ko wane ne ko boka ne wanda yake zaman kanshi ko ku boka ne mai aiki da aljanu ko ma wani iri ne ba za su iya biya wa ɗan adam bukata ba dan har za ki miƙa hannu ruwa ya zo shiga bakin ki to shine ba su iya biya mishi bukata Allah madauki sarki ce wa ma du'a kafiri kafirina illa fi dalal kiranye kiranye da kafirai ke yi na kiran waɗansu wanda ba Allah ba ya kiran waɗansu aljanu ya kiran waɗansu kaza ya kiran waɗansu kaza da ce ba komai bane face kasa akan fata yake wannan a banza suke yin sa Allah ya tsare mu Abul Fida Isma'il ibn Amr ibn Kathir Allah ya ji kansa da rahama ce ƙala Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu Aliyu dan Abi Talib Allah ya kara masa yadda yake cewa lahu da'watul haqq wannan kalma yace abin da ake nufi da shi ke da da'awa ta gaskiya sai ce a tauhid aliyu dan abi talib ya ce tauhidi ake nufi wa rawahu ibn jarir irin wannan kwatankwacin magana irin sa ibn jarir da tabari ya kawo cikin tafsirin sa wa qala ibn abbas wa qatada wa malik an muhammad ibn munkadir daga muhammad ibn munkadir cewa lahu da'watul haqq abin da ake nufi la ilaha illa allah ana wannan kalma ta shahada Allah shi ke da ita ta Allah ce wallazina yad'una min dunihi waɗanda ake kiran waɗansu mana waɗanda ake kira koma bayan Allah aiwa masalul ladina ya'buduna alihatan ghayra Allah mana kwatan kwatin masu bautar waɗansu alloli ba Allah ba akwai masu bautar gumaka kun sani akwai masu bautar itace akwai masu bautar bishiyoyi akwai masu bautar wato dutse akwai masu bautar mutum akwai masu bautar farji akwai masu bautar wato yanayi jiwa raƙumi akwai irin wayannan babu abin da babu duka kuma su alloli amma ba su bane alloli na gaskiya zalika bi anna allaha huwa alhaq wa anna ma yad'una min dunihi huwa albatil wa anna allaha huwa alaliyyul kabir saka dukkan wani abun kira dukkan wani abun bauta kuma bayan Allah ana su abun bauta ne amma ba abun bauta bane na gaskiya Allah madaukakin sarki shine na gaskiya kuma shine wanda ya cancanta abun mawa Ubangiji ta'ala yake cewa wato ka ba su tafaihi wanda yake kiran wasu waɗannan allolin da ba Allah ba kusankucinsa da irin aikin da yake yin nan na kiran wani Allah ka ba su tafaihi ilal ma kamar wanda ya shimfika hannunsa ne zuwa ga ruwa basata shi da ya bude ya shimfida kamar yadda Allah ke ta Allahu ya basutur ko Allah shike ke shimfida arziki kin shimfar hannayen ki haka kin bude su ilal ma'i zuwa ga ruwa dan me kika haka li yablugha fahu wai kina so ruwan ya zo ya shiga bakin ki an fahimta lafazin fa yana nufin me baki ana fahimta li yablugha fahu dan ruwan wai ya zo ya shiga bakin ki qala ali ibn abi talib alamma ali ibn abi talib Allah ya kara masa yadda yake cewa kamasalil ladhi yatanawalu al-ma'a min taraf al-bi'ri wato kwatankwacin mai kiran wani Allah kamar wanda yake kiran ruwa ne da hannunsa ta gefen rijiya ɗaya a gefen rijiya kawai sai mika hannu ruwan wai ya fito wa huwa la yanaluhu abadan bi yadihi Ali ibn Abi Talib yace har abada wallahi ba zai iya samu wannan ruwan ba ruwan ya fito ya zo kafe shi har abada ba zai taba zuwa ba fa ya yablughu fahu to ya ma za a yi shiga bakin shi kansa hannun nasa ba zai iya ma ruwan ba ko ruwan ya zo balle a ce ruwan ya taso ya shiga bakinsa qala mujahid mujahid yake cewa ka ba su kafai din nan ai kamar wanda yake shimfiɗa hannunsa ne yadda ulma a bilisanihi yana kiran ruwa da harshensa in ya haka sai ce kai ruwa taho harshe ya magana amma ya mika hannu kai ruwa taho wa yushiru ilaihi ya nuni zuwa ga ruwan wala ya atihi abadan ba mujahid ya ce ruwan ba zai taɓa zuwa masa ba har abada ƙila wasu kuma suka ce almuradu abin da ake nufi da wannan kalma shine ka qabidu yadihi alal ma an gane ko kamar wanda zai dunkula hannunsa ne akan ruwa ya damƙi ruwa akwai wanda zai iya damƙar ruwa a ruwan nan ki saka hannunki ma a ciki kina jin shi ba ce kamo ruwan sai ki damƙe shi zaki damƙo ruwan dan hannun ki kawai dan hannun ya shige ruwan ya fita kawai ki damge ba ki hannun ki amma ina ruwan ki zaki kama shi yace fa innahu la yuhkam ba zai taba iya hukunta ruwa a ce gashi an kama shi ya kama shi a hannun ki sai da iko ga ya damko ruwan ya dibo ya damko su amma za a ce lalla dibo wani ruwa a cikin nan sai ki dibo ki tawo shi ki ce gashi wai kin kawo a hannun ki damko shi ba ni mazubin nan ruwan ne wannan a hannuna zuba haka ka ruwa abin da za a gani ba ke ɗibo komai ba ya ce kamar kala sha'ir kamar yadda wani mawaƙi ke cewa ya ce fa'inni wa iyakun wa shauƙan ilaikumu ka tsabu jima'in lam tasihi ana milo ya ce kun ganni dangane da ku da shauƙin da nake yi dangane da ku ya ce to kamar kwatankwaci ne na wanda yake damƙar ruwa ya ce wallahi wanda in yatsunsa ba za su iya shayar da shi wannan ruwan ba yadda ya kama ana ina son ku ina ƙaunar ku amma ba iya zuwa inda kuke ba abu yadda zan yi amma kawai dole ta taba na tare da ku ina fata kuna fahimta yadda za ki kina kallon ruwan za ki yan tara 'yan yatsun ki ki ruwa ki ba haka babu yadda za a yi wannan ya miki amfani وقال الاخر wani kuma yake cewa مما كان بيني وبينها baini wa مثل القابض الماء باليد انا شي مسويني شي wannan shi masoyi ne eh, shi soyayya yake ke wato ya so ta taso shi amma kuma ba yadda za a yi aure ta ina fata ana fahimta sun ce fa asbatu min ma kana birni wa bainaha sai na waye gari saboda abin da ke tsakani na da ita masoyiyar tawa yace min alwuddi saboda tsananin kauna da soyayya wallahi sai ya zama mislul qabidul ma'i bi yadi kamar wanda ya damki da hannunsa ba ko ya zama soyayya ta tashi a banza kenan ba ta yi amfani ba a takaice dai yan uwa abin da yasa kuka ga nake ta ƙara karanta wannan aya ta shafe mu gaba daya dama kun san tsarin mu ayatul ahkam da yawa abubuwa suna canza salo wallahi abubuwa suna canza salo duk yadda kuka ga wato karatu yana yaduwa ana fada da shirka da zuwa wurin bokaye idan an yi kamar an ji daɗi abin na raguwa wallahi sai canza wani sabon salo sai da wani sabon riga take kawowa kuma sai a samu masu fadawa to sai sa dole sai a rika tunatar da juna akan abin da ya shafi shirka idan zai amu waye gari fa a wurin aiki a wurin aiki wanda yake da karamin matsayi kamar masinja misali ko security yana zuwa gun boka ya asiri saboda aikin da yake ko abokin aiki ne mutum yake nema wata kujera ce babban ake ci a kila wai akwai wani sabon a karamar kujera kun gari a ce ma zanje ko ko a ce wannan security ne yana asiri to idan wannan an same shi a tsakankanin waɗannan ƙananan mukaman ya kuke tsammani akan sakatare ya kuke tsammanin akan PA ya kuke tsammanin akan kaza kaza da kaza da kaza da kaza da kaza ya kuke tsammanin akan su kansu waɗanda suke wurin suke kan kujerun kuma wallahi akwai ba'anta rai daga cikin waɗanda Allah wadauke sarki ya taimake su suka tuba suka bar irin wannan harka idan suna gaya muku waɗanda suke hulɗa da su daga cikin manyan mutane Allah za ku sha mamaki ma'ana ma'abota mukamai da ake ganin cewa waɗannan suna da hankali ba su da wani abu sun karfin abin da suke nema na rayuwar duniya dai me mutum yake so a kashe mutum fa ba komai bane a kashe mutum ba komai bane wallahi wallahi lokacin da ɗan uwa ya bayyana a social media yana magana honorable gudaji ka zaure wallahi tallahi babban abin da na fara abin na ce Allah ya tsare masa rayuwa kada Allah ya sa su kashe shi sai da na faɗi wannan magana sai da ya zo min haka a yi ba san shi ba bai san ba amma dai duk wanda ya ji maganganunsa ya san yana faɗin gaskiya ne to amma ni abin da na san ƙasar mu take ciki za a iya neman rayuwarsu akan wannan abin kawai Kauki an ma nema da su. Kun ga irin halin da muke ciki kenan fa. Haka ba muke ba. To wannan ma yanzu wannan ki kalla wannan nashi cikin babba ne. Ya shafi manyan ƙasa. Ya shafi ƙasar kanta. da makomarta da tsaranta da dukiyarta da tattalin arzikin da ake ciki to idan ya zamanto wani ne a ƙasa wanda ba irin hakan ba wallahi tallahi ko labari ba za a ji ba sai a nemi mutum a rasa wani sai a ce a tsinci gawansa wannan masu ɗan imani ne ta suke zuwa siyar da gawan don a gani a ce an ga gawansa an san ya riga ya mutu akwai wani ba a ganin gawan gaba daya sai dai a jefa makadoji su cinye cikin ruwa wallahi ko a ƙone gawar ta zamanto ta zama toka kwata-kwata ko kuma a da ƙasa a sai da fata ko a cinye ta ko kuma a ɗauki mutum a kai shi wani gidan yari a wata ƙasa akwai ɓoyayyun gidan yari irin su namun nan afirka ma suna da irin nan wallahi sai a kai mutum na daga cikin abin da kwanan nan ya samun da hankali ɗaya daga cikin wata magana da naji wallahi ni dai har yanzu na bar maganar a raina ne don ita ce maslaha kawai ina ta addu'a wani yake ce min ya haɗu da wani ya wani jami'i ya sanar da shi ya haɗu da wani wanda ya ɓata wanda aka san cewa ya mutu har an yi masa zana'ida har matarsa sun yi aure har kaza da kaza ke wallahi ya gan shi a wani gidan yari afirka ta kudu afirka ta kudu daga Najeriya da zai irin wannan da mutum zai yi ne mutum zai ce. an yi lokacin da ake ɗaukan mutum a ɗaura masa buhun siminti ba biyu ko uku ba duka ba zagi daga saman helikopta za a suke shi cikin kara ƙarasa can sauran kifaye sun cinye jikin sun cinye shi kenan ba su cinye wa haka da maka wannan a kuma na in ya dawo to za su dawo wurin samara akwai hukunci da shari'ar sarada a kanta da akwai hukunci a kan wannan so saboda haka misali ni ke ba ku wannan abu ba kasan mu ta kai haka kasan mu ta kai wannan halin duk mutumin da zai faɗa gaskiya sai ga akwai wannan to tsakani da Allah harkar bokanci da harkar sihiri wani abu ne wanda yake sai dai wanda Allah ya tsiratar jama'a kuma dole mu ji tsoron Allah mu san cewa duk abin da zamu nema a nan duniya mu same shi ardun ne min ad-dunya qalil an kadan ne inji Allah zai kare karki yadda ki rubuta da imanin dan kina neman wani abu abu nema a wurin Allah idan Allah ya baki alhamdulillah idan Allah bai baki ba karki yadda ki je ki kauce hanya dan wuki samu wannan abu wasu suna yi ne dan su mallaki miji wasu suna yi ne don su samu mukami kamar yadda na fara da maganar mukami yawanci akwai wannan a ciki an fahimta wasu ma suna yi ne kawai abin da yasa ba zan yi maganar kishiya ba yana da alaka da mallakan miji ne dan idan da ita kishiya ta san cewa kishiyan nan ba wata ba za ta tsare mata ba ita ma aljanna take nema ko a hada kai ne a nemi aljanna tare ka san tana da kishiya a aljanna ita ce hurul ini kuma sha faɗa muku wannan magana so ba za ta cutar da wannan ba burin ta ya za a yi shi mijin ya so ta ne sama da wata da mai da wannan ta zama bora a sake ta da ita da yayan ba komai bane a hana su ta tabus idan gado ne ma ita ta cinye da nata yayan saboda tunanin ta kullun shi zai riga ya shi ne tunanin ta kamar Allah ya yi shawara da ita dama ya ce miji zai mutu kece kaza kece kaza kudu abu irin wannan musiba jiya wani yake fada mun ya ce sun yi hanya wata mata ta sayi gida amma ta ce wai kar a faɗa ma mijinta kar a faɗa ma 'ya'yanta ce wannan ba ta da hankali bar mijin in ta ɓoye wa mijinta in ta ɓoye wa mijinta bar wannan ita tana dalilin ta dalilin kuma ya rage ya zama mai ƙarfi ko ya zama mara ƙarfi da galibi sai an duba za a gani amma galibi da gama ba mai ƙarfi bane kamar gidan sauro ne kamar gidan gizo-gizo ne irin dalilan amma ɗan da ya haife ta ce ita ba ta tsoron ku da kuka sai mata wannan gidan ta zaman kuma cuta ne kuka cuta tana da hujjar da za ka kawo ta ce gidanta ne a ce ƴaƴanta ma ta ɓoye musu sai yake ce mun malam ai kai wannan abun kai ne kake ganin shi sabo ce mu da muke yin irin wannan abubuwa Ya ce wallahi mun sha ganin irin wannan abubuwan da yawa yana faruwa sai bani wani misali ya ce kwanaki baya wata mata tana gini ne ita kuma kana ta ginin kana ta gini ta gini yayi nisa abubuwa mijin bai sani ba ta ɓoye shi kuma wanda yake ginin yana so ya kira matan ya ce abu kaza ya kare ana kai sai kira mijinta kuma da ya kirka shi bai ce waye ba kawai sai fara bayani buhun siminti kaza da kaza ana bukatar kaza duk sai abin ya ce aka yi ta rikici akan wannan yace amma shi so kinta rikicin ya nisa ba amma kun ga irin abu to ƙarya da kuke ta ba ta da tsawon rayuwa ƙarya ba ta da tsawon rayuwa za a yi ta a ji daɗi yanzu an ci nasara gobe ma a yi a ji daɗi amma ba tana nan idan lokaci ya yi wallahi sai ta yi halinta ita gaskiya gaskiya kwaɗe ɗaya ne shi sa bahaushe ya cewa ƙaryar mutum gaskiyar mutum ta ƙare sai da ce ƙarya ta ƙare sai ta gaskiya kwaya ɗaya ce Allah ya shirya da mu da haka kun ga misalin da Allah ya bada a wannan aya ce duk wanda yake shirka yake hada Allah da wani yake kiran wani kuma bayan Allah abinda boka ke yi a lokacin da ke kika je wurinsa ko a lokacin da kika sa wata ta je wurinsa a madadinki to Allah ta'ala ce kamar fa wanda yake mika tafin hannunsa ne ya kira ruwa ya ce ruwa zai shiga bakinsa ruwan ba zai shiga ba illa ka su ɗin kafaihi ila Allah da ya ga fahu ya ce wa ma huwa bi baligi a gani ƙarshe ma ya ce wa ma duwawul kafirina illa fi dalal haka ne kawai a banza suke yi an gane ko malam yace wa ma'anal kalam da abul fida yace anna hadha alladhi yabsutu yadahu ila al-ma imma qabidan wa imma mutanawilan lahu wannan mai shimfiɗa hannunsa zuwa ga ruwa ko dai ya zamanto wanda zai damƙi ruwan ne kamar yadda muka ce shi ma in ya damƙa damƙi banza zai damƙar komai ba Ko wanda zai damƙar ruwa ya kama ruwa ko kuma wanda yake so ruwan ya ɗibo ne yana so ruwan ne ya taho gare shi yace ce min bodin daga nesa yace kama annahu la yantafi'u bil ma'i alladhi lam yasil ila fihi kamar yadda ba zai amfana da ruwan da ya shiga cikin bakin sa ba alladhi ja'alahu muhallan li shurbi wanda aka sanya shi ya zama shi ne wurin sha ba na shan ruwa ta kunne ana shan ruwa ta hanci ta ina ake sha ta baki ake sha to ruwan in ka kira shi ka ce ba zai shiga bakin naka bari aka sha ka amfana to fa kadhalika ha'ula'il mushrikun Allah ya ce to haka waɗannan mushrikai su ma allazina ya'buduna ma'allahi ilahan akhar waɗanda suke bautan wani Allah an gane wannan ko la yantafi'una bihim abadan fid dunya wal akhirah wallahi ba su taɓa amfana da waɗannan mutanen da suke bauta ma kuma bayan Allah shirkin da suke yi a nan duniya wala gobe kiyama sai ce wali hadha qala haka ne ma Allah ya ce wa ma du'aul kafirina illa fi dalal addu'ar kafirai bata zanto komai ba face ainihin wato ƙasa kwata ce an gane wannan ko duk abin da ya zama kwata kuwa to shikenan Allah madaukin sarki babu ruwansa da wannan wanda ya yi hasara Allah ya kare mu Allah ce walillahi yasjudu man fis samawati wal ard ga Allah kadai waɗanda ke cikin sammai da ƙasai suke sujjada au an dan biyayya ga Allah wa karhan amma ba sa so mana suna so ba sa so dole su sujjada ga Allah kuma da aka ce man din nan ka hada kowa ina fata muna fahimta kamar yadda muka sha bayani yanzu inuwar ki tana bautar Allah a ki kike ban kika ce ba za ki ba ko inuwar ki tana yi in kin ce ba za ki ba rigan jikin ki tana yi takalmin ki na yi motar ki na yi katifar ki tana yi barbar da ke fara shi ma yana yi hanka a tashi ɗakin ki yana yi kawai wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu kudu ku gani na komai ai komai ai shai aka ce na kira ne kuma wannan kira su fi yaƙin nafi ba ta ummu kuka ce ba larabawa gamewa take yi ai da haka komai ne ya riga ya shiga ciki kuma a walam yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in nan ma sai take a shay ga tafayyu zilaluhu an al-yamin wa shamaili da yake yi sujjadan lillahi wa hum dakhirun sa ko mutum mai bauta ma Allah shine ko zaman lafiyarsa wa guduhum ko wa zilaluhum nan ma Allah ya ce har inuwansu ma suna bautan Allah ji inuwa na komai yanzu ita motar muka ce tana bautan Allah idan kika fito da zaki ga kin yi parking din mota kuma tana da inuwa to wannan inuwar ta motar ita ma tasbihi ne da Allah Allah shi ne Allah bil guduwi wal asal da sai da mareci malam yace yukhbiru ta'ala an azamatihi wa sultanihi ubangiji ta'ala na bayani akan girman sa da ikon sa alladhi qahara kull shay wanda ya buwayi kowa da komai wa dana lahu kull shay kuma komai ya bauta masa dana shine ma'ana ya kankan da kai shi ake bauta Allah dan subhanahu wa ta'ala ولهذا lahu له كل شيء طوعا من muminina shi yasa dukkan wani abu ke biyo Allah ta'ala sujjada daga cikin mummunai dan da'a shine ma'anar tsawon nan kurhan jama baya so minar kafiri ne cikin kafirai yanzu kafiri bai wutan Allah amma ko ya yi ko ya so ya sai hana inuwarsa sai bauta ma Allah ne gani shine maganar yace wa zilaluhum bil guduwi da kuma inuwan waɗannan ababe bil guduwi shine ai albikr ko a ce albukur an fahimta bukur ya kamata da ban ma akan mene ba'un ma'ana da dukudukun safiya ina bautan Allah ina fata ana fahimta wannan bukur ɗin daga aka kawo sunan mene Abubakar ko na buka na bukur sauri sammako da safi shi ake ce bukur za ku ji larabawa suka sa mutum suna bakur an fahimta bakur ba abubakar ba ne an fahimta bakur da ba musamman mutanen mu hausawa mazauna kasashen larabawa irin tukarin nan sun fi yawan sa irin waɗannan sunaye an gane ko ban ji suna bakar a cikin laraba ba amma na ji shi a cikin tukari da yawa suna da su kuma ba abubakar suke nufi ba amma ko ne an fahimta amma bikiru kuma ita ce budurwa ko bikiratun an fahimta ya ce wal asal abinda ake nufi da asala cewa huwa jam'u asil wa huwa akhirun nahari ma'ana ta karshen yini dai yake da fadin Allah ta'ala awalam yarau ila ma khalaqa Allahu min shay'in shin ba ku gani ba zuwa ga abin da ubangiji ta'ala ya halitta na wani abu shay din nan komai ne yanzu baya bukatar kike hadda kika hadda mota hadda kike hadda kaza komai dai ba Allah bane to shay ne an fahimta me yasa aka dena da ya daina hudu ba akan dubi ne yake kuka ƙarshe ne shi itace ne saboda yana tasbihi har ta miki da duma da kike sallah idan kika daina sallah akan ta sai ta yi kuka kina bauta akan ta yanzu kin daina yi kina sa hijabi ki sallah kin daina yi amma inda zaki ba wata ne ita ma ta yin to da sauki amma sai aka daina yin ibada da shi kina hawa mota ki je makaranta kin daina kina zuwa wurin alkhairi jikin ki kuka da abin hawan ki duka sai kika daina wannan abin su yayi kuka an daina ambatan Allah annabi ya ce baka lima fa'ala min dhikr wannan duniyo yayi kuka saboda abin da ya rasa na zikiri ya ce wa wallahi laulam alkazimhu na rantse da Allah inda ban lazimce shi ba don annabi ne ya runguma daddali nan yana sarrashin sa yana lallashin sa yana shafa shi ana sai ce wallahi haka muka ji ya daina kuka kamar jaririn da yake kuka ana lallashin sa sai da daina kuka ya ce da ban lazumce shi bai ce lama zala ya biki ila yau mai kiyama da bai gushe yana kuka har zuwa ranar tashin alkiyama kun gani ashe kiran kema abubuwan da ke amfani da su wajen ayyuka na alkhairi yau in aka ce biki ba ko kin daina abinda zai faru da su Allah ta'ala ya shirye mu Allah mu da kike ce ba mu ladan abin da makaranta dai dai ko karanci ilimi Allah ya fi mana